watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne da bayani a ƙarshen aya ta ɗari da uku kuma a kanta za mu tashi da izinin ubangiji akwai mai tambaya na farko da yake cewa ka taɓa yin bayani dangane da sayar da mashin ka ce idan sana'ar mutum wato shine mai sayarwa bai kamata bai bambanta kuɗinsa wajen siya kai tsaye ko bashi amma idan ya saya ne don ya ci riba babu laifi wato wanda ba sana'arsa ba ne sayar da mashin din ban tsammanin ni ne wannan maganar ban taɓa yin wannan maganar ba ko dai kai ka ji ka fahimci hakan ba haka na faɗa ba wallahu alam ko kuma na faɗa na manta amma dai abin da na faɗa a jiya dangane da farashin haja ya zanto an bambanta tsakanin kuɗi hannu da bashi wannan ita ce fahimtar da nake kai har ya zuwa jiya har ya zuwa yau cewa bai halatta ba ko musamman ita wannan wanda muka yi bayani ta jiya ai ba ciniki ne kawai na mashin kadai ba idan ka lura ciniki ne hada da bashi wanda ba a hada ciniki da bashi wuri guda yana da siffofi na haramci da dama zai shiga cikin bai'a tanifi bai'a zai shiga cikin bashi da sharadi ko ciniki da sharadi domin mutum ne ya sayar maka da mashin naira dubu ɗari da biyar bisa ga sharaɗin za ka biya shi cikin wata bakwai kuma kullum za ka ba shi ɗari biyar wannan maganar kullum kullum ɗin a nan matsalar take don yau da gobe sai Allah in gobe akwai jibi babu in yau akwai wata rana babu wata rana ya iya samun dubu ɗaya wata rana ya iya fita bai samu ko ba kuma kullum sai ya baka to da haka a nan matsalar take babu tausayi ko rahama a cikin irin wannan cinikayya ina son kai min bayani dangane da wannan matsalar mutum ne ya mutu ba shi da kowa sai mahaifiyarsa da 'yan uwansa waɗanda suke uba ɗaya da kuma waɗanda suke uwa ɗaya to yaya za a raba kuɗin da ya bari wato misali ya bar kuɗi kamar miliyan uku idan mamaci ya mutu ya bar mahaifiyarsa da ‘yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya da ‘yan uwa waɗanda suke uba ɗaya wato su kaɗai ya bari bai bar mahaifi ba bai bai ‘ya'ya ba a nan ita mahaifiya za a ba ta kashi ɗaya cikin shida kashi ɗaya cikin shida sudusi kenan ‘yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya idan mutum ɗaya ne kaɗai za a ba shi sulusi wato ɗaya cikin uku idan ko sun kai biyu a sulusi kai idan mutum ɗaya ne mace ko namiji za a ba shi sulusi idan ko sun kai biyu zuwa sama to za a ba su sulusi ɗaya cikin uku to a lokacin nan sai ‘yan uwa wanda suke uba ɗaya sai su zanto ba. wato su asibuna ne ba su da wani farali a cikin gado wato abin da ya rage sai a ba su su raba a tsakaninsu in maza ne kadai daidai wa daida in mata ne kadai daidai wa daida in maza ne haɗe da mata lizzakari mislu hazir unsayin wanda ya farki da rana a cikin azumin watan ramadan wato yawan farki kuma har ya fitar da mani idan ya farka kawai sai ya yi wanka don ci gaba da ibada amma azumin sai na nan ba abin da ya shafe shi mafarki baya kare azumi sai in mutum ya yi jima'i ne da mace da rana hukuncin man goge haƙora man babu laifi don ka yi amfani da man goge haƙora domin kana yin amfani da aswaki kuma ya halatta kuma a cikin aswaki akwai ɗanɗano amma ai baka haɗewa idan ka tauna yawo ya taru kudin zazzuwa kake yi to haka man goge hakora akwai ɗanɗano amma ai baka haɗewa lokacin da ka kawar da dattin sai ka zubar da shi to haka ruwa da kake kurkura baki ai shi ma yana da ɗanɗano da haka idan mutum ya ce man goge hakori na karya azumi ko yin aswaki na karya azumi doriya akan cewa baya da wani dalili da zai iya kafa hujja da shi a shari'ance to kuma yana nufin ruwa ma idan an kurkure baki yana karya azumi domin idan ka ce ai suna karya azumi sai ka ce ai ruwa mutum ya sa ne a baki bai haɗe ba sai a ce to ai shi ma mai aswakin ba haɗe waye ba shi ma mai wangoji hakori ba haɗe waye ba don haka waɗannan ba sa karya azumi tafiyar da ake yi mata kasaru tafiyar da ake yi mata kasaru ita ce dukkan tafiyar da za ta ansa sunan tafiya wato a bambanta ta da zuwa unguwa domin lafazin as-safar kamar yadda malamai suka ce laisa lahu haddun la fi lugha wala fi shar'i shari'a bata iyakance wata tazara ba wani distance da za a ce sai tsawon tafiya ya kai kaza za a ce mata tafiya haka lugan larabci idan ka koma ba iyakance wani distance ba da za a ce wato tafiya sai aka koma zuwa ga urfi urfi shine al'adar mutan gari a al'adance mazauna garin maiduguri idan na tashi daga dambuwa road na je bulunkutu na yi tafiya ko na je unguwa na unguwa idan na tashi daga maiduguri daga nan cikin wato dambuwa road sai na je barikin soja na mai malari na yi tafiya ko na je unguwa amma da na tashi daga na tafi kwandiga na yi tafiya idan na tafi bama na yi tafiya ba unguwa na je ba daga nan zuwa bama zan yi kasaro kenan dan bama zai zo mai dubu kuma zai kasaro kenan kaga kilomita 70 ne ko na makamancin mutumin da yake zaune cikin garin Kano ya tafi a Asabe ya je rijiyar Lemo duk wannan sunan shi ya je unguwa ya je Multare ya je Dawanau duk sunan sa ya je unguwa amma da zaran ya tafi Garzo kilomita 70 kaga yayi tafiya kenan da zaran ya tafi kura da zaran ya je tudun wadan ɗan kade duk wannan yayi tafiya kenan mutumin da ke zaune a Kaduna yana cikin garin Kaduna sai ya tafi Malali daga wata unguwa daga tudun wada ya tafi Malali a'a daga Malali kuma je tudun wada a'a daga Ala kuma shikenan ya je kawo ko ya je unguwar Kaji duk sunansa ya je unguwa amma da zaran mutumin Kaduna ya zo Zaria ya yi tafiya kenan mutumin Zaria ya je Kaduna ya yi tafiya kenan ina fata an fahimta da haka ya yayi tafiya zai kasar kenan wato akan bambance ne tsakanin tafiya da zuwa unguwa wanda yayi jima'i mani bai fito ba shin akwai wanka a kansa eh abin da ke wajabta wanka idan mutum ya yi jima'i da mace matuƙar gabansa ya shiga cikin gabanta ko da ba mani to shikenan wajabal ghusl idza takal khitanani wajen al lokacin da gaba ta hadu da gaba ko da mutum bai mani ba wajibi ne wanka ya hau kansa kun fahimci wannan sannan kuma idan mutum yayi wasa da ita ba tare da jima'i ba ko mani ya fito kuma nan ma kuma wanka ya hau kansa dan shi saduwa ko da ba mani wajibi ne ai wanka ina fatan kun fahimta kuma da mutum ya yi jima'i ko da bai fitar da mani ba inda azumi ne kuma azumin sa ya kare ne da mahaifinta ta yi ta'addanci a cikin rantsuwar da ta yi amma ita mace ba ta iya wa miji zihari in shi ne ya kwatanta ta da mahaifiyarsa to ya yi zihari kenan sai ka fara ta haukansa amma ita waye ba ta yancin ta yi zihari Allah ta yi zahiru na min nisa'ihim na kaga wawun dannan li jama'atul zukur na min nisa'ihim ba Allah allati yuzahirna min na ba babu wannan mace ba ta da ikon cewa miji zihari miji ne ke wa mace zihari wannan magana ta yi ta yi magana ta banza ta rashin ladabi ta rashin kirki bai dace ba amma ba za a ce ta yi zihari ba ba za a ce kuma shikenan ta zama haramun auren mijinta ba a yanzu dole ne ta ansa bukatar mijinta idan ya neme ta kuma kafara rantsuwa ta hau kanta kenan an gane ku hukuncin sallah a gaban liman mutum ya bi liman sallah a gabansa zance mafi inganci baya da sallah sai yin akwai larura kun gane ko bin liman za a bi bayansa ne babu laifi ka jeru da shi amma ka zarce ta gabansa ka bi sallah sai fa in babu wuri a bayansa larura wannan abinda malamai a mazhabar malikiya suka ce sai in larura ta sa to babu laifi haka shekul islam ibn taymiya shi ma ya bada fatawa cewa idan larura ta sa babu wuri a bayan sai ta gabansa to babu laifi ya halatta mai azumi ya haɗi magani ba tare da ruwa ba <laughs> bai halatta ba domin idan ka haɗi magani ko babu ruwa a ba ka iya haɗiyar lomato tuwo ba babu miya ba ga wani ba da ai azumin da ya kare ya halatta mai azumi wanda yake da cutar asma ya yi amfani da inhaler wato maganin da masu asma suke fesawa suna zukarsa ta baki fatawar malamai ta kai ta komo a kai na yi ta nazari da bincike wata rana in ce ya halatta wata rana in yi ta tawakkufi amma dai karshen bincike na abin da ya kai ne bayan nazari na da kuma abokanan karatu na da na tuntuba ta hanyar waya ga wanda game da waɗanda suke nesa shine inhaler ba ta kare azumi dalili a nan gurin in nemi agajin likitoci ta wannan bangare likitoci sun tabbatar da cewa ita inhaler ba wai ciki take shiga ba kofofin numfashi ne suke toshewa to idan aka shaƙe ta sai ta taimaka wajen buɗe, sai iska da ke ɗauke da sinadarin sai ya buɗe wannan allura baya karya azumi sai in allura ce wadda aka yi ta a madadin abinci to waɗannan su ne tambayoyi baya ga haka akwai sakonni masu tarin yawa na tek da na samu tun ina kirgawa hannun kasa kirgawa tun ina ajiyewa har memory ɗin wayoyi na suka cika waɗansu ɗin na rika gogewa na samu text daga farkon azumi zuwa yanzu ya kai ɗari da goma sha tara waɗansu daga kano waɗansu daga sokoto waɗansu daga zamfara waɗansu daga katsina waɗansu daga bauchi cikin gari waɗansu daga alƙalari waɗansu daga funtuwa ba cikin garin katsina ba waɗansu daga kaduna waɗansu daga nan cikin maiduguri waɗansu daga gamboru waɗansu daga bama waɗansu daga wurare da dama dukkaninsu maza da mata da yan uwa da abokanan arziki suna da yi mun fatan alkhairi kuma suna nuna cewa suna sauraron wannan tafsiri na azumi kuma suna addu'ar fatan alkhairi ga dukkan wanda ya zama sanadin su saurari tafsirin ta kowace kafa to su ma ubangiji ta Allah ya saka musu alkhairi Allah sa mu da su gaba ɗaya mu tare a cikin lada kuma maganganun ku da addu'o'in ku ko shakka babu suna ƙara mun gwiwa kuma ina fatan za ku ci gaba da neman addu'a ta gari ni ma kuma yadda kuka nema zan sa ku cikin addu'o'i na gari insha Allah a cikin waɗannan kwanaki goma karshe na Ramadan Allah saka muku da alkhairinsa wannan kuma yana magana ne akan a faɗawa masu daukan kaset galibin masu daukan kaset wai kaset sai yakan yi iska don haka sai su gyara wannan kuma yana cewa akwai police station na ibrahim taiwo a nan a kusa da bagaro da ya rubuto to waɗannan 'yan sandan da ke wannan waje wai sukan fara kame wani lokaci tun karfe bakwai na yamma kuma duk wanda suka kama sai sun karɓi naira dubu biyu a wajensa kamar yadda ya rubuto yake so da allah a ja hankalinsu su ji tsoron allah don wannan ya zama zalunci kenan in har wannan abin da ka faɗa ka rubuto gaske ne to ko shakka babu wannan yan sanda dai ba su kyauta ba ko muna fatan jami'an yan sanda da abin ya shafa za su yi gyara an ce wai police station na bagaro kamar yadda ya rubuto in gaske ne to in ba gaske bane ba kuma dai huwar mas'ul amma dai a ce cikin azumi karfe bakwai a kama mutum kuma sai an kwaci dubu biyu a wajensa wannan zalunci ne zalunci ne zalunci ne da haka muna fata rundunar yan tace kuma gashi galibin daliban da suke karatu ɗin da musulmi mata ne waɗanda suke na aure da kuma waɗanda suke shirin yin aure saboda haka take kira da ayi magana ga shugabannin da abin ya shafa wanda kuma akwai musulmi a cikin su su ji tsoron Allah su gyara wannan doka tunda dai babu wani abin da ya wajabta ta kin ji dai mun karanta ki ko muna fatan su waɗanda abin ya shafa sun ji ko wanda in ya ji zai faɗa musu an ce school of nursing university maiduguri teaching hospital wai anan wannan dokar take muna fatan za a sassauta wannan doka domin a baiwa mata musulmi damar su yi karatun su musamman waɗanda suke masu aure kuma sun sami izinin mazajen su ko ƴan uwansu amma a ce dan saboda ki yi karatun ke ya halatta ki zubar da ciki bai halatta ki zubar da ciki ba in kin zubar da ciki kin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna kira ga shugabannin da abin ya shafa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su gyara wannan doka wannan kuma wata takarda ce shafi biyu ta wani Mr. Yunusa har ya rubuto telefon namba ɗinsa sa ce shekara a cikin harshen turanci ya rubuta shafi biyu ya ce shekara biyu kenan yana sauraron wannan tafsiri ta hanyar kafofin watsa labarai amma shi ba musulmi ba ne yanzu ya gamsu ɗari bisa ɗari zai shiga musulunci amma yana son in ba shi lokaci da wurin da za mu haɗu to lambar waya da ya bugo na buga na buga ban same shi ba amma na rubuta masa text na ba shi lokaci da inda zamu hadu bayan mun hadu kuma na dawo in faɗa muku labari wannan kuma wani ɗalibi ne da yake bayyana takaicinsa da ɗalibai musulmai suke ciki musamman a nan arewacin najeriya da kuma musamman nan yankin jihar borno da yobe ya ce shi iyayensa ba su da ƙarfi ya kammala makaranta alal yana da credit. wajen guda guda uku distinction ka guda uku credit wajen guda biyar ya cancanta ya samu admission a university amma ka ki daukan su saboda iyayensa talakawa ne wannan ta sa dole ya bar jami'a ya je karatu a Ramat Polytechnic bayan ya kammala kuma ya zo yana neman aiki kuma wurjan jan daga baya ya kasa samun damar ci gaba da karatu saboda iyayensa talakawa ne wato dai ya bayyana takaicinsa mai yawan gaske dan daga ganin takardar kai ka ce yana kuka ya rubuta ta na tausaya masa kwarai da gaske yana magana ne da yawun ɗalibai yan uwansa ko dan saba babai a cikin takardarsa wanda suke buƙatar shawara idan har ya ji wannan karatu na wa yanzu tun da ya rubuto ta ranar goma ga wata ita takardar tasa saboda ban samu daman karanta ba sai yau dan a yanzu haka cikin tambayoyinku waɗanda ban karanta ba alal aƙalli za su kai dubu ɗaya takardun suna nan kawai sai rasa ma ya zan yi ɗauke su sai dai irin tsaye in zabo haka wanda ta faɗa hannuna in yi tanki to ya zan yi to saboda haka idan har ya ji wannan takarda ya wannan bayani nawa zai iya samu na yau juma'a din nan bayan shan ruwa kar ya wuce takwas da rabi na dare kar ya kai tara idan bai same ni ba yau sai ya same ni gobe haka shi ma dai bayan shan ruwa kamar takwas zuwa takwas da rabi na dare sai in ba shi shawarwari kan waɗansu ababai banda koke-koken da ya dai kuka mai yawa game da shugabanni kuma lallai abin da ya faɗa na da dama daga cikin sakacin shugabanninmu wannan kan abin ta kai ne kwarai da gaske ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah suna za a tambaye su wato yadda ta gudanar da mulki ranar tashin kiyama kuma akwai wata addu'a da manzon Allah ya mai zafi game da shugabanni ya daga hannu a ɗakin ummu na Aisha yace ya ubangiji dukkan wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya shugabance su in yayi musu sauki sun ji daɗin gudanar da mulkin sa bai zalunce su ba ya ubangiji ka sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa sannan kuma ce ya ubangiji dukkan wanda ya shugabanci al'ummata kuma ya jefa su cikin kunci cikin halin ka yi yace ya ubangiji ka kuntata masa ka kuntata masa ka kuntata masa kaga wannan addu'a ce mai tsanani manzon Allah ya riga yayi ta ga shugabanni dan haka wannan sai ya zama wajibi ga dukkan wanda yake shugaba da yake shugabanta jama'a ya sani cewa ga addu'ar manzon Allah a kansa kuma manzon Allah dai ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati wannan takardar kuma likitoci ne musulmai kamar yadda ya faɗa yan postgraduate za su rubuta jarabawa a ibadan nan da watan gobe don haka suke buƙatar yan uwa musulmi su taimaka musu addu'a a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ba su jarabawa Allah ba su sa'a jarabawa muna fatan ubangiji ta Allah ya ba ku sa'a jarabawa wannan kuma yana son a faɗakar da yan uwa musulmi a hanyar da ta dace to waɗannan dai su ne abinda na iya karantawa cikin wasikunku ubangiji ta Allah ya biya mana bukata gaba ɗaya ta alkhairi sannan kuma dangane da taimako da aka nema dangane da ayyuka na wannan wata mai alfarma kamar yadda na faɗa a sallar dare jiya cewa an samu kuɗi ya zuwa yanzu wuri na gugar wuri naira dubu ɗari biyu da casa'in da biyar amma a cikin wata baiwar Allah mace ita kadai ta taimaka da naira dubu ɗari biyu da hamsin mu kuma dukan mu nan gurin har da waɗanda suke waje da wanda suke kallo a talabijin mu kuma mun taimaka da naira dubu arba'in da biyar kowa dai ya gani ya san ta yi difishin ɗin a wannan ta ci nasara a ma a wannan yanayin sai dai mun yi da gaske da haka jibil hadi ake sa ran za a kai wannan ziyara ana buƙatar kayan abinci ana buƙatar tufafi tufafi kamar yadda na faɗa ba za mu yi dakon tsumma ba kar wanda ya kawo fasashen riga ko ko ɗaɗɗan zane za mu samu kaya ne na mutunci wanda ke ma kina sa kina jin daɗi kai ma kana sa kana jin daɗi sai ka wanke ka goge a linke sai ka kawo sai mai maka dako dan ka samu lada mu kai inda ya dace muku wanda kuma zai kawo abinci kuma shi ma ana buƙatar ya kawo sannan kuma ɗazu da rana wannan makulli da kuke gani na menene ne wato wani mashin ne kanin mota dan da ganin mukullon yana da kurjini ya fi karfin a ce na mashin ne dan hadda remote control kaga da abubuwa haka da sauransu wani katon mashin ne ni dai ban taba ganin irin shi ba da na duba malejin shi gudun shi ma 180 kusa da kanin irin babban uh, mashin din nan da ake wa gwamnoni zagi irin wanda yan sanda suke hawa dan karere wani bawan Allah ce kar in faɗi sunansa kawai addu'a ake fata fatan alkhairi ya kawo yace a baiwa malan dantani ɗaya daga cikin malamai da ya sadaukar da kansa wajen wajen zuwa ya karantar da yan uwa musulmi a gidan kurkuku tun kafin mai tsarin ba har ya zuwa bana haka ya nassanta ya ce in baki kuma ranar litinin ya je ya same shi ya karbi takardun ɗin mashin a hannunsa kuma an ci sa'a malam ɗan tani na nan don haka bari in bayar dan Allah ya zama shaida ku jama'a ku zama shaida a sai mu gaisa tukuna Allah saka da alkhairi mashin din yana cikin gida wajena idan an tashi zan bashi yanzu na bashi mu kullum wani katon mashin da ya sunan shi Simba kai daga jin Simba ka san ba dan gangani bane ba wannan ba Allah Allah saka mana da alheri Allah yawaita mana irin to za mu tashi kamar yadda muka faɗa kan aya ta ɗari da uku me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا خذ من أموالهم خذ من أموالهم ذاك من خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وبنجي تي خذ من اموالهم صدقه خذ ككربا من daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan wato ka karbi sadaka abin nufi ka karbi zakka lafazin amwal jam'i ne na kalmar mal da kuma ake nufi da mal shine kullu in zo qima dukkan wani abu wanda yake da kima wanda yake da daraja shi ake nufi kaga da riga da hula da agogo da takalmi da zoben hannu da sarƙa ta wuya ta mata da dan kunnensu da dukkan waɗannan sunan su mal domin abin ne mai kima sannan da tumaki da awaki da shanu da raƙuma gidaje da fulotai sannan kuma da haja ta kasuwanci dukkanin su mal Allah ce kuzumin min amwalihim ka karɓa daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan sadaka ta musamman to wannan amwal sai manzon Allah ya iyakance irin dukiyoyin da ake fitar musu da zakka da wanda ba a fitar musu wato dai dukiyoyi da ake fitar zakka na farko akwai dabbobi a cikin dukkan dabbobi ba a yin zakka sai dabbobin da ake kira al'an'am wato tumaki da awaki da shanu da raƙuma waɗannan kadai ake fitar da zakkarsu amma idan mutum yana da dawakai yana da jakai yana da alfadari da sauran dabbobi yana da tantabaru da kaji yana da zabi dukkan waɗannan babu zakka a kan sai dai fa mutum yana da su ya sayar sun zama kuɗi to sai fitar da zakkar kuɗi amma a dabbobi waɗannan kawai ake fitar da zakkar su waɗannan guda hudu daga nan gurin sai abin da ya shafi kuɗi kuɗi kuma shine zinari da azurfa ko duk abin da zai karɓi ma'anar kuɗi kamar nairori kamar daloli kamar salin pound kamar saifa da sauransu dukan waɗannan suna cikin amwal waɗannan akan kimanta su ne da zinari idan sun kai zinari wato ainihin ashirin dinari ashirin to kaga kenan za a fitar musu da zakka ko dirhami ɗari biyu dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu ko kuma nauyinsu ya kai gram na tsantsar zinari tamanin da biyar duk abin da zinarin da ya kai haka to sai a kwatanta kuɗin da za su iya sayan sa in kuɗin da za su iya sayan sa kenan za a fitar musu zakka zuwa sama ma'ana dai zakkar kuɗi daga nan sai zakka ta amfanin gona amfanin gona kuma akan fitar da zakka ne ga abu idan ya zanto mu muqtas muddakar idan an ce mu muqtas abin da ke kayan abinci ne wannan dan a ware kayan marmari lemo da ayaba da gwanda da kankana da ɗata da gawata da ciri da duk waɗannan ababen babu zakka a kansu domin kayan marmari ne haka abarba kayan marmari ne lemon tsami ya bello duk kayan marmari ne ina fata an fahimta amma abin da ya shafi alkama da shinkafa da wake da gyada da gero da dawa da maiwa dukkan waɗannan za a fitar da zaka a kansu domin kayan abinci ne abu ya zama kayan abinci bayan kayan abinci ya zanto muddakar a iya taskance shi a sito bai lalace ba kaga anan ko da abu kayan abinci ne in ba za a taskance shi a fito ba babu zakka a kansa yanzu kamar abin da ya shafi doya ya shafi makani ko gwaza wato kaga wannan babu zakka a kansu dankali ko na gida ko irin wanda muke cewa dankalin turawa dukkan waɗannan babu zakka a kansu don ba a iya taskance su amma rogo wanda za a busar da shi ya bushe a rinka aunawa mudu mudu ko kwano kwano a rinka yin buhu buhu daga ƙarshe a nika shi ya zama gari a sarrafa shi ta hanyar dan wake ko wani abu to irin wannan rogon akwai zakka akai da tumatiri da tattasai da albasa duk waɗannan babu zakka a kansu. amma idan an busar da tattasai ya zama busasshe an busar da tumatiri yo ai ya daina ansa sunan tumatiri ma sunan shi kauda a hausance duk waɗannan akwai zakka akan su domin zaka auna su da kwano zaka yi buhu buhu din su haka abin da ya shafi barkono busasshensa ai shi ma ana iya ajiye shi a stowa ajiye zuwa wata kaza ko kwana kaza kafin a sayar da haka shi ma za a yi zakka a kan kaga kuɗi sai sun kai dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu tumaki sai sun kai arba'in abinda bai kai arba'in babu zakka a kai da su da awaki shanu sai sun kai talatin abinda bai kai ba talatin babu zakka a kai raƙuma sai sun kai biyar in ba su kai biyar ba wato ainihin babu zakka a kai kayan abincin da za a fitar mata zakka sai sun kai hamsatu ausuk kowane wusuki ɗaya kuma shine sa'i sittin sittin sau biyar kaga sa'i ɗari uku kenan buhuri giza guda bakwai mai cin kwano arba'in arba'in idan ka noma guda bakwai zuwa sama abinda bai kai bakwai babu zakka bakwai zuwa sama shine abin da yake akwai zakka khudh min amwalihim sadaqatan daga nan sai waɗansu matsaloli da malamai suke yin sabani akai kamar urudu tijara haja ta kasuwanci kana da buhuna da kake sayarwa na gero na shinkafa na dawa kana da katan katan na madara na sabulun wanki na Mai shafawa shin akwai zakka ko babu malamai sun yi sabani waɗansu sun ce akwai zakka waɗansu sun ce babu ina fata an fahimta da kuma waɗansu matsaloli waɗanda ba wannan ba amma dai waɗancan su ne ru'us ababen da galibi aka tafi akan cewa akwai zakka akan ubangiji ce kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim lafazin tutahhiruhum na fassara aje cewa ka tsarkake su wa tuzakkihim kuma dai ka tsarkake su biha da ita wannan zakka din wannan ita ce galibin fassara da malamai suke yi cewa kalmar tutahiruhum fi'li mudari'i ne wanda fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wato shine fa'ilin da ke cikin khud fi'lul amr shi ma fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wato da tutahiruhum da tuzakkihim dukkan su damirul mukhatab shine fa'ilin sa amma dan su malaman suka ce a'a inda wannan shine fa'ilin idan yadda na fassara da sai a ce kuzumin amwalihim sadaqatan tutahhirhum ba su tahiruhum ba ina fata an fahimta tun da kuz talab ne to tahir sai to jawabu talab kenan ina fatan kun fahimta ashe kenan ita zakkar hiya allati tutahhiruhum ina fata an fahimta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum karbi sadaka a wajen su wadda za ta tsarkake su wato sadakar ita ce za ta tsarkake su daga dattin ruwa daga muku daga kyashi ina fata an fahimta wato sadaka tana tsarkake mutum kenan sannan wato zakihim kuma suka ce wannan yana komawa zuwa ga wato ainihin anta kenan anta allazi tuzakkihim biha ai bi hadhihi sadaka inna wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'ar ka nutsuwa ce a gare su wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah ya ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا ta'labu shi ba su da masaniyar anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi ubangiji ta'ala shine wanda yake karbar tuba daga bayansa wa ya'khudhu sadaqat kuma shine wanda yake karbar sadaka idan sun yi karba ya ba su lada ba wai ya karba a matsayin dukiyar ba a'a karbar ubangiji shine in san baiwa talakawa sun karba ta hanyar da Allah ya yarda da ita sai kuma Allah ya bada lada shaidar shi ma ya karba kenan wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa rahim kuma lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai karbar tuba sannan kuma shine ar-rahim mai jin kai game da bayinsa ma'ana ya kamata so munafukai da ba sa sadaka ko waɗansu daga cikin musulmai masu raunin imani da suke rowa ba sa fitar da zakka ko suna fitar da ita ba ta hanyar da ta dace ba ya kamata sun san cewa fa ubangiji ta Allah ke karban tuba dan haka su gaggauta tuba Allah zai karban tuba zai karbi tuban su ya kamata su gamsu da cewa ubangiji ta Allah ke ba da ladan zakka idan an yi dan haka ya kamata su bayar da zakka ya kamata su ciyar dukkan wata ciyarwa ta wajibi wa anna Allah huwa tawwabur rahim ya kamata su san cewa Allah ta'ala ya siffanta da karban tuba a kowane zamani da kowane lokaci sannan ya siffanta da cewa shi mai rahama ne kuma rahamarsa ta yalwaci komai ta yalwaci kowa subhanahu wa ta'ala mala'ikunsa sun tabbatar masa suka ce rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim wato ya ubangiji ka yalwaci komai ta fuskar ainihin rahama da kuma ilimi da haka kai gafara ga waɗanda suka tuba mala'iku ke roƙan gafara ga wanda suka tuba da haka sai mutum ya tuba kenan tuba akwai falala a cikinta bangiji ta'ala ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun qul kace da su i'malu ku dai ku yi aiki fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannan ubangiji ta'ala zai ga aikin ku sannan kuma manzansa ma zai ga aikin ku mummune za su ga aikin ku gani na aikin Allah ana nufin bayyanar da shi a fili amma gani tunan Allah ya riga ya ga aikin da mutane suka yi manzo zai gani a ranar tashin kiyama sauran mummune za su gani a ranar tashin kiyama ranar da za a fallasa asiri yawma tubula sara'ir ranar da za a fallasa asiran mutane a ya alamu idza asira ma fil qubur wa husila ma fi sudur dan adam bai san ba me zai faru idan an ko abin da ke cikin kaburbura aka tona asirin abin da ke cikin kiraza da zukatan mutane yawma idzun tu'raduna la takfa minkum khafiya a nan za a bijirar da ku gaban Allah ba wani babu wata rai da za ta koyu a gaban Allah kowane rai da me ya aikata da me yace za a bayyana shi a fili kowa ya gani to wannan shine ake nufi fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai ga aikin kuma na Allah zai nuna wa rasuluhu manzo kuma zai gani tunda shi zai zama shaida akan al'ummarsa wal mu'minun mummune kuma za su gani dan mummune kuma za su zama shaida sashin su akan sashi kowa ya ke da aikin sai sabon da za a yi wa kowa wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahada da sannan za a maishe ku zuwa ga masanin gaibu shi kadai shine Allah wanda ba wanda ya san gaibu sai shi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun alimul ghaibi wa shahada da kuma masanin boye masanin bayyane shine Allah fa yunabbi'ukum wato dan ya baku labari bima kuntum ta'malun dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa وآخرون مرجون لأمر الله إما يعاقبون idan kun lura idan muka biyo ayoyin da aka faro daga jiya an lissafa mutane ne akwai dai masu imani su ne sahabbai da aka ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان to daga nan gurin kuma sai so an faɗi sakamakon su jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim suna cikin aljanna Allah sa mu cikin su daga nan sai munafikai tsantsa waɗanda suka kware kan munafunci wa mimman aulakum min al-a'rabi munafiquna min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim an yi musu alƙawalin azaba iri biyu daya a nan gidan duniya ɗaya bayan sun mutu a kabari mafi girma kuma ta ranar tashin kiyama Allah tsare mu sannan sai aka kawo ajin mutane na uku wanda suna da aiki nagari amma sun garwaya da me da mummuna wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa'akara akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim wannan an bada labarin Allah zai musu gafara Allah zai karbi tuban to to anan sai aka kawo waɗansu daban wanda ba sa cikin waɗancan ba sa cikin waɗancan kamar an ware su ne wani adadi ne yan kaɗan su ne Allah ce wa akaruna akwai waɗansu daban murjauna li amrillahi a wata kira'a murja'una li amrillahi su an jinkirtar da su wato za a yi musu jinkiri li amrillahi zuwa ga al'amarin Allah imma yu'azzibuhum ko dai Allah ya musu azaba wa imma yatubu alaihim ko ya karbi tubansu wannan za a sani a wani lokaci na gaba ana nufin daga saukar wannan ayar a daidai lokacin da ta sauka ba a san me suke ciki ba an sa su cikin wani zama na dako na jinkiri murja'una li amrillah ana an jinkirtar da su ba a riga an yanke hukuncin su ba za a yi musu azaba ko kuma za a karɓi tubansu. in kuma aka ce murja'una li amrillah an sa su kamar suna cikin fata na a karɓi tubansu. in ma yu'azibuhum ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya karɓi tubansu? wallahu ghafurur rahim wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne sannan mai hikima ne to waɗannan wanda aka ce an jinkirtar da su bayani zai zo nan gaba mai yiwa a darasin gobe in Allah ya kai mu cewa dai su ma din an karɓi tuban su su ne dai mutum uku nan da aka yi jinkirin karɓi tuban su ka'ab ibn malik da sahabban nan guda biyu waɗanda aka ce wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja min Allah ila akhir al-aya وتمرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الظاهرين waɗannan ayoyi da za su zo gaba suna magana a wani gungu na cikin munafukai karkashin jagorancin wani mutum da ake kira Abu Amir Rahib Al-Khazraji Abu Amir Ar-Rahib tun lokacin jahiliya sai ya shiga addinin kiristanci ko yahudanci ma'ana da ya shiga ɗaya daga cikin addinin ahlul kitab a lokacin jahiliya to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira zuwa Madina ya samu wannan mutum a Madina wannan mutum yana ganin cewa wato shi abin girmamawa ne cikin mutanensa amma duk gaba ɗaya mutane da sun musulunta sai su koma karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi sai wannan ya bakanta masa rai hasada ta sa ya ƙi imani bayan ya fahimci gaskiya sai dai ya hada kai da ƙuraishawa don su zo su yaƙi annabi bayan an kammala yakin badar aka ɗauro ɗamarar yakin uhud ya zo tsammaninsa ‘yan ƙabilarsa alkhazarjiyun za su goyi bayansa amma ba su goyi bayansa ba suka tabar da shi sannan ya sake dai tafiya ya bar garin madina yana ta neman dukkan wani abokin adawa da annabi don ya taya shi yin adawa da annabi don ya taya shi gaba da addinin musulunci to ana nan a cikin wannan yanayi sai suka samu wata dabara da makida ta su ta munafukai don ta kai shi ga matsayin har ya tafi kasar rom don ya je kulla kawance da sarkin Romawa ya ba shi sojoji na haya ya zo shi zai taimaka a zo a rusa daular musulunci a Madina to kuma a nan madina yana tare da munafukai da suke tare da shi na cikin garin madina sai suka je kusa da masallacin kuba sai suka shaci wani fili sai suka yi wani masallaci da nufin cewa munafukai kar su rinka zuwa inda mummune suke su rinka zuwa wannan masallacin kuma sai suka bayyana uzurinsu na fili suka ce dalilin yin su shine dan duhun dare na sa dattijai ba sa iya zuwa sallar isha'i to sai muka yi masallaci a kusa da gidajen mutane ba sai sun je kubu ba sannan idan ana sanyi ba a iya zuwa sallah su ko manufarsu shi ne idan suka yi wannan masallaci na farko su jajjawo irin nasu ya nasu a wannan masallaci masu adawa da musulunci na biyu wannan ya sa su samu damar jefa shakka ga musulman da suke da raunin imani tunda koya ka ga masallaci kai za ka kyauta su so bari ka je kai sallah amma baka da tabbas mai shi ya gina dan yada kalmar musulunci dan kare tutar musulunci dan yada sunnar annabi ko dan wata manufa ta shi ta karan kansa shi da ire-irensa to don haka sai suka mayar da wurin wani gungu na tara mutanen da suke dadawa da musulunci to amma kuma suna ganin masallacin ba zai karbu ba har sai sun je sun nemi annabi ya zo ya bude musu masallacin ka duba kuma kida suka je suka samu annabi suka lallashi su cewa ya zo ya musu sallah idan ya bude musu masallacin to kenan ya zama karbabbe duk jama'a za su manzo Allah kuma lokacin yana shirin yakin tabuka yace gaskiya ba zan samu zuwa ba dan saboda ina kintsin tafiya yaki sai in na dawo daga tabuka sannan na zo to a wajen kan hanyar dawowarsa kafin ya shiga madina duka bai fi ni ba ko kwana daya ko wani adadi na kilomita sai aka saukar da waɗannan ayoyi dan a faɗakar da shi wancan masallaci da ka alƙawarin ka je ka buɗe musu ba dan Allah suka yi su ba sun yi shi da manufar raba kan al'ummar musulmi sun yi shi da manufar ya zama matattara na dukkan mai adawa da kai mai adawa da addinin musulunci sun yi shi dan ya zanto zango na tara masu faɗa da addinin musulunci da haka karka je kai sallah a cikin sa ubangiji yace wallazi nattakazu masjidan ziraran da waɗanda suka riƙi masallaci a matsayin ziraran wurin cutarwa kaga masallaci ana yin sa ne don ya zama wurin ibada dan ayi sallah dan ayi itikafi dan ayi karatu dan a karantar da qur'ani qur'ani da tafsiri da fassara a karantar da sahih bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah muwatta na malik a karantar da fiqh a karantar da ulum matattara dai ta ilimin shari'a sannan a bayar da dama bayi masu ibada za su je su zauna su karanta alkur'ani ko wani abu don wannan manufar ake masallaci duk wanda ya masallaci da wata manufa daban ba wannan ba kenan ya rusa sa ta yin masallaci sannan duk wanda yi dan waɗannan manufofin kuma zai yi dan Allah ba dan in kwace al'ummar masallacin wani ba ba dan in karya wani ba ba dan wani kaza ba a'a ni dai dan wannan masallaci zan to matattara ta gaskiya in mutum gaskiya yake so gashi to shikenan ko da masallatai sun zama ɗari a gari ɗaya in dai adadin mutane suka bukata ta sa aka haka ba a saɓawa Allah ba amma in bukata ba ta kai ba sai wani yayi dan wata manufa to ana jin tsoron ya zama masjidul zurar masallacin tutaswa ubangiji yace wallazi nattakhadhu masjidan biraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin waɗanda suka riki masallaci da nufin cutaswa wa kufran da kuma kafirce mu ubangiji wa tafriqan bainal mu'minin da kokarin raba kan mummunai wa irsadan liman haraba Allah wa rasula da kuma wurin tanadi da shiri ga dukkan wanda ya saba wa Allah da manzansa wanda yake yakar Allah yake yakar manzan Allah idan ya zo masallacin za a karɓi masaukin sa duk mai adawa da risala da manzan Allah ya zo da ita risala muhammadiyya in ya zo masallacin za a goyi bayan sa to duk wanda wannan ita ce manufarsa sadakan ah, masallacin su to kaga bai zama masallaci na gaske ba shine wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl ya zama matattara irsad wato ana fasara shi da idad wato wurin da ake bayar da training ga waɗanda suke haraba Allah wa rasuluhu min qabl dama sun taba yakar Allah sun taba yakar manzon Allah a tarihin baya sun taba da adawa da addinin musulunci a tarihin baya sai a ba su mafaka a wajen ko irsad ya zanto intizar يعني مكان الانتظار لكل من حارب الله ورسوله من قبل قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى wala yahlifunna amma za su rinka rantsewa da Allah in aradna illa alhusna wallahi ba wata manufa da ta sa muka rike wannan masallaci na mu sai neman lada lafazin alhusna neman lada ko neman sakamako wallahu yashhadu innahum lakazibun ubangiji ta'ala yana ba da shaida cewa ƙarya suke ba dan neman lada suke ba dan haka la taqum fihi abada kai annabi kar kai sallah a cikin sa har abada lafazin la taqum ta'birun bil qiyam al murad bihi salat Eh, qiyam tsayuwa ai ɗaya ne daga cikin bangarori na sallah kamar kumin laila illa kalila an gane ku an tahira baiti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud an gane ku tahir baiti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud ma'ana kaga al qiyam tsayuwa kenan dan haka dai la taqum fiha abada karka yi sallah a cikin sa har abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin lalle masallacin da aka azhar sashin ginin sa akan takawa tun ranan farko ta ginin sa a haƙƙo an ta koma fi shi shine yafi tantanta ka tsaya kai sallah a cikin sa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikinsa akwai mazaje waɗanda suke son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin ubangiji yana son waɗanda suke tsarkaka wato waɗanda suke tsarkaka daga datti daga najasa daga dukkan abin da bai dace ba malamai suka ce abin da ake nufi da masjidun ussa ala taqwa min awwal yawmin ahqqa an takuma fi shine masjidu quba waɗansu kuma suka ce a'a masallacin da farkon ginin sa dama akan harsashin takawa shine masallacin annabi da ke madina ma'ana ko dai masallacin uba ko masallacin madina dangane da masallacin annabi da ke madina hadisi cikin muslim ya nuna eh shine masallacin da dama ussisa ala takawa min awwal yawm an azhar harsashin ginin sa akan takawa amma masallacin uba shi kuma akwai hadisi da ibnu majah ya rawaito da imam al-hakim an-nisaburi su ma sun hadisan na nuna cewa masjidin quba masallacin quba shi ake nufi da wannan al imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace la ta'arudu bainal qawlain ba tin karo tsakanin zantukan guda biyu domin lalle masallacin quba an azhar sashin ginin sa ne akan takawa fa ko masallacin madina na manzon Allah an azhar sashin ginin sa akan takawa banda su kuma akwai su masallatan da aka gina sashin su akan takawa sai dai in har masallacin quba ya samu wannan matsayi to lalle masallacin madina ya fi tantanta samun masallacin madina baya rushe masallacin kuba shi ma ya zanto haka samun masallacin madina da kuba su zanto cewa ustisa ala taqwa min awwal yau a ranar ginin dama dan Allah aka kafa su baya hana waɗansu masallatai a Maiduguri waɗansu a Kano waɗansu a Kaduna waɗansu a waɗansu wurare na duniya su ma ya zanto an kafa su akan wannan ashe ishara ce ake cewa duk masallacin da zaka je kai sallah ya zanto ya bayyana a gare ka a fili wanda ya gina masallacin in mutum ɗaya ne waɗanda suka gina in adadi ne na mutane to lalle sun gina don Allah don neman yardan Allah kai ka fahimci haka a gani na zahiri ko da a zuci ba haka bane ba kai ka riga ka kubuta a wajen Allah to irin wannan masallacin sun zaka je dan haka malamai suke kafa hujja da wannan ayar cewa ce akan je masallaci ba wai dan ginin sa kadai ba a'a dan irin mutanen da suke sallah a ciki idan irin mutanen da suke sallah a ciki wato masu taƙawa ne masu tsoron Allah ne tsantsar ahlus sunna ne ba yan bid'a ba to wannan masallacin shi ya fi cancanta ka shiga dan fihi rijalun yuhibbuna an yi yatafaharu amma masallacin da ake bid'a ai kaga babu waɗansu mutane da zaka ce yuhibbuna an yi yatafaharu ya suna bid'a za a ce yuhibbuna an yi tafaharu sai waɗanda suke sunna sune yuhibbuna an yi tafaharu sai waɗanda suke kan tauhidi babu shirka su ne rijalun yuhibbuna an yi tafaharu wallahu yuhibbul mutahhirin dan haka dai kallon gini yana da muhimmanci wace manufa ta sa mutum ya gina sannan kuma waɗanda suke ciki suke raya masallacin a yanzu shine ɗaya daga cikin abin da zai ja hankalinka ka makalkale wa masallaci lalle ya zama matattara ta yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta taimakon addini الله تابو شكين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله تابو أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار أمن أسس بنيانه على شفا جرف النار نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان shin yanzu masallacin da magininsa ya sanya harsashin gininsa a kan harsashi na taƙawa da kuma neman yardan ubangiji shin irin wannan masallaci shi ne mafi alkhairin wuri da mutum zai je ya yi ibada amman assasa bunyanahu ala shafa rufin har ko masallacin da wanda ya aza harsashin gininsa dama ya aza ne ala shafa jurufin harin a bisa ga gabar wani rami na halaka fanhara bihi dan haka zai rubta da shi fina da jahannam cikin wutar jahannama yanzu irin wannan masallacin shine zaka yi sallah a ciki wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ubangiji baya shirye da mutanen da suke azzalimai a takaice dai ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wancan masallaci da Abu Amir Rahib suka je suka gina shi da ire-irensa ba fa akan harsashin takawa suka gina ba a'a masallacin ka kai annabi da masallacin Quba waɗannan masallatai da waɗansu ire-iren su su ne waɗanda aka zahar harsashin ginin su akan takawa amma wancan ko ba akan takawa bane tunda ko ba akan takawa bane ba amfanin ka je kai sallah a cikin su wato ana jin hankalin annabi kenan da wannan aya kamar yadda kuma na faɗa faɗin ayar na nufin duk inda aka sallamu aka samu masallatai guda biyu nan ga wannan nan ga wannan kuma sun zama kusa da kai ka iya zuwa wannan ka iya zuwa wannan to za ka kalli wanne ne kake ganin an sarkake niyya wajen ginin sa wanne ne kake ganin waɗanda suke cikin suna neman gaskiya suna kokarin suna kokowar sai an bi sunnar annabi ba a yin bid'a ba a kada kada a cikin masallacin ba a abin da ya saba wa Allah to irin wannan masallacin shine zaka je amma duk wanda kaga ana bid'a sai ka kauce masa ka je inda ba a bid'a lalle abin da zaka lura a samu fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu lalle kuma a samu wanda suka gina lalle da kyakkyawan ne suka gina wannan kamar yadda na faɗa abu ne na zahiri baka san abin da ke cikin zuciya ba abin da ya bayyana gare ka shine abin da zaka yi aiki da shi Allah ya ce la zalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim wannan ginin da suka gina ba zai gushe ba ya zama abin shakka a cikin zukatansu wato su da kansu sun riga sun tabbatar tun da mummunan niyya gare su ba dan Allah suka yi ba su da tabbas cewa daidai suka yi don kamar da manzo Allah ce al-ismu ma haka fi nafsika wato shi zunubi ko laifi shine abin da kai kanka a zuciya maka kaikayi ko da a fili ka bayyana kishir haka amma a zuci kana ji a jika yanzu duk mai bid'a a zuciya na ji a jika musamman in ya gane bid'a ce amma yana karewa tun da ya mayar da ita hanyar cin abinci to a zuciya yana ji a jika duk mai wani aikin sako ko da ya halatta a fili amma a zuciya yana ji a jika la yazalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim sai ya zama wani abu ne da ke haifar da shakka a cikin zuciyarsu ina fata an fahimta illa an taqatta qulubuhum sai fa in zukatan su sun yanke ma'ana sai fa in mutuwa ta zo dan dakatawar zuciya da daina bugawarta ai alama ce cikin alamu na mutuwa wanda babu kokonto a kansa wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani sannan kuma shine hakim wato wanda yake mai hikima sallatin إن الله اشترى من anfusahum wa amwalahum أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم للي الله تعالى يا سيا دقوجا ممني مي سيا أنفسهم كايكنسو wa amwalahum da dukiyoyinsu wato su ba da kansu dan musulunci ya ci gaba su ba da dukiyoyinsu dan kalmar Allah ta ɗaukaka wannan shine hajar da su suka sayar wa Allah farashin da Allah zai ba su shine bi anna lahumul janna wato ainihin aljanna ta tabbata a gare su ka ba da kanka ka ba da dukiyarka shi kuma Allah ya baka aljanna ka jefar da kan naka da dukiyar ka duk mallakarsa ne domin lillahi mulku samawati wal ard abin da yake mallakarsa ya baka kuma ya saye shi a wajenka da abinda kuma ya fi wanda ya karba a wajenka ai wannan fadar rahama take ta kawo haka yuqatiluna fi sabilillah su je su yaki dan daukar kalmar Allah fa yaqtuluna su kashe abokanan adawa wa yuqtaluna su ba a kashe su a wata qira'a fa yuqtaluna wa yaqtuluna sai aka gabatar da mabni lil majhul alal mabni lil ma'lum wato wannan abin da yake nufi wani sashi cikin su a kashe su wani sashi kuma su kashe kafirai dama yaki haka babu yakin da babu hasara a ciki sai dai baka fatan hasaran ka sai yawa ne ka fi fatan abokin adawar ka hasarar ta tafi yawa yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun za su yaki dan dauka kalmar Allah su kashe su ma a karsu su idan an kashe su sun yi shahada su kuma in sun kashe sun kashe wanda bai yi shahada ba wa'adan alaihi haqqan wannan alkawali ne na Allah wanda yake tabbas baya tashi fi taurati wal injil cikin at-taura da cikin linjila wal qur'an da kuma a cikin alqur'ani an yi alkawali cikin at-taura littafin da ke hannun yahudawa in har ba su boye ba in ba su yi magudi ba an yi alkawali cikin linjila littafin da ke hannun kirista in har ba su boye ba ba su yi magudi ba akwai jihadi akwai jihadi a cikinsa a yaɗa kalmar Allah to kaga ashe ba ta'addanci bane ba jihadi ba ta'addanci bane jihadi adalci ne ya sha bamban da fadace ce irin yakin duniya na ɗaya da na biyu da aka yi a kace miliyoyin mutane a banza ya sha bamban da fadace ce irin wanda a yau ake yi a sasanni daban-daban na duniya waɗanda ake karkace mutane a banza jihadi yaki ne na adalci tsarkakakken yaki ne ba yadda da datti a cikinsa akwai shi a cikin attaura littafin yahudu akwai shi a cikin linjila littafin kirista in dai malaman su ba su ɓoye ba in ba su jirkita shi ba in ba su garwaya da son zuciya ba gashi kuma a cikin alkur'ani mai girma shine wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya fa Allah tuka alqawli babu wanda ya fa Allah tuka alqawli fastabshiru bi bai'ikum allazi baya'tum bih ku yi bushara da irin wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da Allah in har kun yarda kun ba da kan naku da dukiya to tabbas sai kuma Allah ya ajiye muku farashin yana jiran ku ita ce aljanna da duk abin da ke cikin ta kayan ni'ima fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi bishara da wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da ubangiji subhanahu wata'ala wa zalika huwa al azim wannan abin da aka ambata shine rabo wanda yake mai girma rabo mai girma gawa at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizun li hududillah idan an ce at-ta'ibuna mutanen da suke tuba daga kafirci zuwa imani daga bid'a zuwa ga sunna daga ayyukan sabo zuwa ga ayyukan da'a daga san rai zuwa ga ikhlasi at-ta'ibun kenan al na mutanen da suke ibada ta farali da ta nafila sawa'un ibada ta dukiya kamar zakka ko ibada ta gangan jiki kamar sallah da azumi ko ibada da ta jibanci dukiya da gangan jiki kamar jihadi ga dukiya ga gangan jiki kamar aikin hajji da umara ga dukiya ga gangan jiki da sauransu duk dai suna yin ibada ta farali da ta nafila ta dukkan waɗannan nau'ikan ibadoji su ne al'abidun sannan sai alhamiduna an ware alhamiduna duk da za su shiga cikin al'abiduna su ne masu godiyar Allah da baka yawan yawaita faɗin alhamdulillah subhanallah walhamdulillah dan Allah shi ake godewa da fari shi ake godewa da karshe walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilayhi turja'un da haka ya bude waɗansu surori da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawati wal ard alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard kuma ya rufe waɗansu surorin da hamdala wa taral mala'ikata hafina min hawlil ard يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أكا كل سورة دولنا آية دل له الحمد في, الأو... في ال... له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سوني الحامدون سنن سيمي السائحون lafazin as-sa'ihuna waɗansu malamai suka ce masu azumi haka suka fassara kalmar waɗansu suka ce ba masu azumi ba ake nufi ana nufin as-sa'ihuna masu kai kawo a bankasa tafiya ta ɗaukar izini ba tafiyar buɗe ido ba tafiyar wa'azi a afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun na biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur tafiya dan daukar izina tafiya dan yada wa'azi tafiya dan neman ilimi tafiya dan jihadi duk wannan suna cikin as matafiya tafiya dan neman halal ka kare mutuncin kanka ka kare yunwar iyalinka duk wani nau'i ne na siyaha as-sa'ihuna masu kai kawo tafiya dan ka je wata daula da ta rushe a baya a tarihi ka ɗauki izina cewa mu ma watan wata rana ba ma nan duk wannan yana cikin tafiya wato ta ɗaukan wa'azi da izina sune as-sa'ihuna sannan sai mai arraki'una sajiduna am ambaci ruku'i da sujada ana nufin sallah al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu umarni da kyakkyawa sannan kuma suna hani daga mummuna wal hafizuna li hududillah masu kokarin tsare dokokin Allah dokokin Allah a karan kansu sannan su tsare dokar Allah a duk abin da suke da iko a kansa yana da iko akan matarsa da 'ya'yansa da makwabtansa da yaran gidansa ya sa su bi Allah to zai tsare dokar Allah akan wannan yana da iko akan masarautarsa gundumarsa district ɗinsa idan hakimi ne jiharsa karamar hukumarsa in shugaba ne na karamar hukuma to zai kokari ya kiyaye dokar Allah wanda zai iya a karkashin sa hafizu li hududillah kenan Allah ce wa bashirul mu'minin kai bishara ga waɗanda suke mummunai wato waɗanda suka cika waɗannan ababen da aka ambata wannan aya ya yan uwa musulmi akwai ragowar bayani a cikinta mai muhimmanci amma sai dai mu tashi akan sa gobe idan Allah ya kai mu kar ku manta da cewa kuma goben da safe karfe goma akwai latta da aka keɓance ta dan mata kadai wanda ita za a rufe dukkan darussa da suka shafi mata na wannan azumi daga goben idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe goma a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mu